الشيطان الرجيم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 أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يقوى مسلمي ما البركة mahalar ta wannan majalisi mai albarka a wannan masallacin juma'a mai albarka masjidul im li muhammad suleiman rahimahullahu ta'ala a nan cikin garin argungu wanda allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara haɗonmu tare da malamanmu da mu da 'yan agajinmu da eldas namu da tijawa da kuma matasa da sauran iyaye mata muna wa juna sallama baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu dama muka sake haduwa yau muna shidda ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna 23 ne ko 23 ga watan 23 ga watan biyu ya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam in saha shekara 2026 wanda insha Allah ta'ala kamar yadda muka saba yau ma za mu dora karatu daga inda mu kwana muna neman taimakon Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara a cikin wannan karatu muna tawassuli da wannan karatu da muke yi akwai matsaloli da muke cikin su Allah kai mana maganin su akwai bayan Allah masu neman addu'a gare mu suna ganin kamar muna kusa ga Allah Allah muna roƙonka da namu bukatu na wasu nasu duka Allah ka biya muna Allah muna roƙonka tashin hankali muke cikin ƙasanmu Allah ka yaye muna shi kai muna maganin shi duk masu da hankalinmu Allah ka san Allah kai muna maganin Allah duk wanda adda hannu cikin wanga bari Allah ka tuna a fiye shi taimake mu ya Allah ka ba mu zama da kwanciyar hankali Allah kana raba gafara cikin Ramadan Allah ka gafarta mana kana raba arziki cikin wannan wata Allah ka raba da mu ya Allah ka sa arziki muna da yawa yan uwa musulmi kamar yadda kuka sani jiya mun kwana sosu ali imran aya 111 yau kuma za mu dora aya 112 insha Allah karmaka Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم musulmi kamar yadda ku gani Allah ne mana labari game da Yahuda da Kiristoci wanda cikin ɗabi'arsu akwai kawa ƙafa ga musulmi duk inda bai Yahuda yake ya ga musulmi bai so ne bai ƙamna ta yi bai son ganci ci gaba gare shi to shi na Allah ta'ala ya mana bayani ya ce lan ya durrukum illa azab ku dai har abada ba su shuka muku da komai sai cutarwa ta baki kawai yahuda ba su yi wa komai illa kawai su cuta muku da baki su zage ku sai muku izgili shi iya suka yi muku amma su kai ga jikinku ba su iya saboda ka sai Allah ta'ala yake bayani yace duribat alaihimuz zilla su ahlul kitabi an buga musu kaskanci da walakanci aina masu kifu duk inda aka same su za a gama suna cikin kaskanci da walakanci saboda ba ka da imani kuma ba ka zama lafiya kuma zillu wal na aina ma guji? da kaskanci da walakanci ya lazimce su duk inda suka samu kansu wa a ahata bihin kama yuhidul baitul madrub bi sakini sannan wulakanci ya kewaye su yadda kasan yadda katanga ta ce take kewaye wato ga waɗanda a cikinta haka walakanci ya kewaye ahalin kitab illa bi hablin min Allah sai ta hanyar riƙo da igiya Allah ma'ana sai ta hanyar musulunci illa bi hablin min Allah wa hablin min annar sai ta hanyar riƙo da igiya daga Allah da kuma igiya daga mutane illa idza atasamu bi Allah wa zimmatil muslimin sai sai riƙo da alƙawali na Allah da kuma alƙawali na musulmi قال ابن عباس رضي الله عنه بأهد من الله وأهد من الناس sun riko da alkawali daga Allah da kuma alƙawalin mutane sai sun dawo duk wanda ba musulmi ba duk inda yake an buga mai walakanci da kaskanci sannan ka dibe su da kyau za ka iske miloniya amma wallahi manan za ka iske cikin wasu kaya ba ka cewa wanda ya mallaki wani abu in mutane ya da shi ka tsaya gyara su za ka zan su dai ga sunan da ka zan su akwai walaƙarin tare su ka ga mutum da guntun wani miloniya na amma da guntun wani ba ka gane wa an mai kuɗi wa talaka su. sannan in ka diba za ka ga wasu kokinsu babu sallah babu ko alamar imanin tare su to duk inda suke haka nan sai Allah ya ce wa ba'u bi ghadabin min Allah suka dawo da fushi daga Allah raja'u mustawjibina lil ghadabi shadid min Allah sun dawo suna masu wajabta ma kansu fushi mai tsari daga Allah madaukakin sarki wa duribat alaihim al maskana kuma an buga musu talauci lazimatuhum al faqatu wal khushu wato talauci ya lazimce su fa hiya muhitun bihim min jami'i jawanibihim talauci ya kewaye dukkanin safanninsu baki daya duk wanga walakanci da Allah Allah a halin kitabi zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah dalilin wannan walakanci da kaskanci sun kace suna kafirci da ayoyin Allah ba su yi da ayoyin Allah ba suna kafirci ba su bayan haka kuma daga cikin laifukan su wa yaqtuluna al-anbiya suna kashin annabawa halin kitabi sun kashe annabawa da yawa shi yasa aka ce babu dan hasara irin wanda ya kashe annabi ne ko annabi ne ya kashe shi to su sun kashe annabawa da yawa kullama ja'ahum rasulun bima la tahawa anfusuhum a duk lokacin da wani manzo ya zo musu da abinda ba rayukan suke so ba idan manzo ya zo musu da abinda ba rayukan suka so ba fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun wani bangare su kashe wani bangare kuma su karyata daga cikin bakar dabi'at ahlul kitabi duk ba annabin da ya zo musu da sako daga Allah ɗayan biyu ko dai su kashe ko su ƙareta shi to kaga in ka diba wannan laihina wanda abubba kashin ordinary mutum wanga ɗai ba wannan ba ya zama laihi wanda baka shiga aljanna ina ta ga wanda ya kashe ba annabi kuma kana ganin duk ba annabin da aka aiko sai sai sun yi a attempt ko manzo Allah kuma sun yi attempting kisa Allah ya ba su nufara sun taɓa gayyata sai wata rana nan cikin garin Madina suka gayyaci manzo Allah kuma sai ya tashi ya da sai ya shiga shiga wani ɗaki ya zamna yana nan cikin ɗaki zamne sai mala'ika to ya tashi da bar wurin ashe sun shiga wannan da ƙaton nuki sama ya kaɗo manzo Allah ya halaka shi kawai sai mala'ika su yi ma annabi Allah ya ce ka tahi da wuri sai ta ya basu sai aka labarta mai ga abin suka shirya yi sun yi suya su kashe shi daga nan sai alƙoyi tsakanin su da shi ya tashi ya sa aka kore su daga madina suka bar garin madina a koma ƙauyukan wajen madina su koma kaibara suka koma na banin eh, nadir ko banu kaurin kainuka suka koma ƙauyukan madina sun bar ga cikin gari kuma suka yi a atamcin kisan manzo ana sai aka kore su da gare shi na Allah maɗaukakin sarki ce walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a la'azabuhum fid dunya walaula an kataba Allah ya ce ba da Allah ya rubuta musu kora ba aka kore su suka bar gari da Allah ya musu azaba to a duniya amma da za aka kore su suka bar gari to sai aka sassafta musu wannan azaba a duniya zamanin sayin na amur ya kara kore su daga ta inda suke ƙauyuka suka koma ta inda suke falastin dama su ba su da ƙasa su ta kansu yan kama gari zauna ne ko falastina suka ta kisa na inda suke yankin falastinawa ne ba yankin su ba isra'ila ba yankin ba yankin yahudawa ba duk wanda ya kai sari har su sun sani ba wurin su bane ba an su bane sai sun kama gari sun zauna suna son duk inda annabawa su suna kusa gare su abinda suka so a tura ba annabi cikin su sai ya zama san wannan saboda ka duk wanda ka ga ɗabi'a kashe malami to ya ɗauka ɗabi'a yahuda masu kashe annabawa don su annabawa eh, su yahuda sun kashe annabawa da yawa kuma sun kashe malamai da yawa kuma har yanzu in ka ga ta hannu ga kashe malami in ka ji ba akwai yahudu za a shiga da wasu wasu gane ba a ba su kuɗi masu tsada a kashe malam wani suna je ko shekarun jiya malam bashir hili yana bayanin cewa yana asibiti kwanta an ka ce gida ne an ka so a kashe shi shi malam bashi tsaye hilin sokoto Allah ya ƙara ba shi lahiya. Allah ya ƙara ba shi kariya da dama duk wanda san asirin su wanda suka su gaba da duniya sai a kashe shi inna allazina yadkurun cikin sarki na magana wanda suke kafarci ma Allah suna kashe annabawa ba ta da wani haƙƙi ba Allah ya kai musu albishir da azaba mai raɗaɗi. Allah zai kama su da azaba mai gadadi ga tashin kiyama ubangiji Allah ya kare saboda yan uwa musulmi yahudawa suna da baka dabi'a na kashin annabawa gane wata ala ce zalika bima asau dalili akan wannan saboda sun suna sako wa kanu ya sun suna ta'addanci ta'addanci kowane iri bai yahudi na iya inda bai yahudi ya kai ya kashe ƙananan yare ya kashe mace mai ciki ya kada bam ya tashi ya tashi da mutane a kai su asibiti ya sai asibiti kuma ya kada bam ta asibiti wannan sai bai yahudi ubangiji allah ya kare ya wasu allah maɗaukacin sarki laitu tawa miyagun ɗabi'un yahudu daga cikin ɗabi'unsu akwai kafir daga cikin ɗabi'unsu akwai kashin annabawa daga cikin ɗabi'unsu akwai kashin malamai daga cikin ɗabi'unsu akwai makirce-makirce iri daban-daban to shi ne lokacin da allah kusan sarki bayanin ɗabi'unsu miyagu sai allah ya ce laisu sawa ba duka ɗaya suke ba ma'ana su ahal kitabi ba duka su a haka nan ba min ahal kitabi ummatun Allah ce daga cikin ahal kitabi akwai wasu jama'a akwai wasu mutane cikin ahal kitabi yaskin yahudu qa'imatun ummatun qa'ima akwai wasu jama'a wasu ke tsaye yatluna ayatul lahi suna karatun ayoyin Allah yan cikin su akwai mutanen ƙwarai masu karatun ayoyin Allah ana allai sa'o'in dare wa hum yasdu suna sallah kenan cikin su akwai waɗanda an naƙware to shine lokacin da lamma aslama abdullahi bin salam wa ashabuhu a lokacin da abdullahi bin salam ya musulunta ba yahudi da da abukai ne qala ahbarul yahud sai malaman yahuda suka ce ma amana bi muhammadin illa shiraruna babu wanda zai imani da annabi muhammadu sai mafi sharrin mu a shara mu su take imani walau kanu min khiyarina ma taraku dina aba'ihim da sun kasance daga cikin zaɓin mutanen kirkin mu da ba su bar addinin uwayensu ba wa ƙalu da suka ce laƙad kafartum wa kafirtum kun kafir kun kafir da kun kun yi hasara Da ku ga muhammadu kun kafir kun kun yi hasara wai bai ka kafin wani ya kafir fa anzalallahu sai Allah ya sauka da laifu sawa'a ai ahlul kitab ba duka ɗari su ɗaya ba min ahalin kitabi daga cikin ahalin kitabi ummatun akwai wasu jama'a qa'imatun wa'an suke tsaye yatluna ayatin lahi mana suna dai suna tsaye ga addini na gaske minhum da'ifatun mustaqimatun ala al'adinin lahi daga cikin su akwai wasu jama'a wasu ke tsaye akan addinin Allah na gaskiya da musulunci kamar Abdullahi ibn Salam da abokai ne suna karatun ayoyin Allah dare da rana ya tahadduna fil layli suna tahajjud da daddare. suna sallar dare bi tilawati ayatin lahi halar sala ta hanyar karatun ayoyin Allah lokacin sallah idan cikin su akwai mutanen ƙwarai masu sallah yahuda na sun musulunta sun kama sallah to kaga in bai yahudi na musulunta da kama sallah ina kai kai musulmi kai da an ka aiwa abin zai baka mamaki za a ga wani musulmi malam sai ya yi wata shidda yahuda ƙur'ani ya karanta bale ya sa daddare ya sallah ba abin da aka so ga musulmi shine ya karanta ayoyin Allah ya yi sallar daddare yi addu'a ya faɗa ma Allah bukata inda ga Allah ya labarta mana cikin ahlul kitabi akwai bayan Allah da suna sai suna da suna sallah wa hum yasjudun suna sujuda ma suna sallah sai Allah ya ce daga cikin dabi'un su kuma yu'minu billahi wal yawmil akhir yu'minu billahi wal yawmil akhir ta'ala ya ce su waɗannan ahlul kitabi yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna imani da Allah da ranar karshe daga cikin ɗabi'un su yadda da Allah sun yadda da Allah kuma sai da lahira yasa malamai suka ce cikin rukunin imani guda shidda imani da Allah da ranar tashin kiyama sun yi kowane cikin da an samu mutum ya yi imani da Allah da ranar tashin kiyama to zai yi imani da imani da sauran gaba ki daya saboda ka ahalin kitabi daga cikin su akwai masu imani da Allah da ranar tashin kiyama ba nan kadai ba wa ya abuna bil ma'ruf suna wa'azi suna umarni da alkhairi kuma suna hani daga mugu abu su ahalin Ya dauna ila alkhairi wa yanhauna 'anil sharri wa la yudahinun ba su yin dadin baki sai suna shiga cikin yan uwansu yahuda su ne musu wa'azi domin al'adar musulman kwarai in ya gane addini sai ya kai wanda a tarashi ya gane me yasa lokacin da aljanu suka ji wa'azin manzo Allah suka musulunta Allah ta'ala ya bada labari cewa suka ji wa'azi wa'azi ya kama su wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaru falamma sarki yake ka ambata lokacin ma karkato da wasu jama'a na aljannu zuwa gare ka ya manzo Allah kana sallah da daddare baka sani ba wasu aljannu suna ran wasu aljannu suna rangadi suka iske manzo Allah ina sallah falamma hadaruhu lokacin suka halarci manzo Allah an su suka tuma junansu an su kuka su aljannu larabawa ne jinnu ninawa ne da nasibiyin manzo Allah yana son suka ce saura suna jin kira a manzo Allah yana karatu falamma qadiya lokacin da annabi ya tsare sallah sai suka ji qur'ani wallau ila qaumihim munzirin suka juya zuwa ga mutanen su aljinniyan wasu musu wa'azi kaga al'adar mutum in ya jiyo karatu son da yake samuwa zai faɗa ma kana ganin wani iya ce jiyo karatu sai ya koma inda iyalin ya faɗa musu akwai wasu matasa da suka je gidan manzo Allah kwanan su 20 suna ɗaukar karatu wurin manzo Allah sauka lokacin da annabi ya ga cewa sun fara bukatar iyalin sai ce koma gida inda iyalin allimuhum ku karantar da su a da ku dauka daga nan shi ilimin addini ba ilimi na wanzu za mushe cikin cikin ka baka aje makarta a'a wani ne in ka jiya ka faɗa mu shi ma ya kawo shi yasa annabi ya ce ballighu anni walau aya ku ita min saƙon da Allah ya aiko da shi kurar aya guda ne ai ka tashi wani ɗaya sai ka ce jama'a na ji wani hadisi annabi ya ce kaza ya ce kaza sai wani ya ɗauka shi ma ya ƙara gaba ya faɗi shi ma wannan ya ƙara gaba ya faɗi da sau daga ahalin kitabi da suka musulunta sun koma zuwa ƴan uwansu ne musu wa'azi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat kuma suna daugawa cikin ayyuka alheri al'adar mutumin kwarai idan aiki alheri ya zo shina gaba-gaba bai tsayawa baya munafuka Allah suka tsaya baya ko su masu doji sun tsaye su wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta ya yasta'dinuhu قد يعلم الله الذين يصلون من كل واضع قد يعلم الله الذين sarki maɗaukakin sarki ce kada ya alamun lahun labina ya sallama liwada Allah ya san masu sulalewa daga cikin Ku jaye jiki ana tare tare da maza sai ga mutum ya jaye jiki ya taya hmm. a lalabe ko da yake da adali ba gan ba munafukai kenan da su ahlul kitabi da suka musulunta suna gaba gaba suna tuhun gaba da sallah in za ana yaƙi suna tuhun gaba ko suna gaba gaba wa yusari'una fil khairat suna gaugawa cikin ayyuka alkhairi ghayra mutasaqilin ba suna masu nauyin nauyin jiki ba sai Allah ya ce wa ula'ika wa minas salihin wa'anda suna daga cikin salihan mutane suna daga cikin nagartattun mutane Aiwa wa hum fi zumrat ibadillahi salihin suna cikin jama'a na bayin Allah salihai saboda ka wa'annan bayin Allah ne ko cikin Allah kitabi sun rabu da sauran su sun koma cikin musu shi yasa jama'a su Yi wa kana ganin in ya muri ya musulunci ya zo ya karatun addini kuma ya ɗara wa'anda ma ya iske karatun ma mun taɓa yin wani a nan wa'i wallahi in ya muri na amma malamin muna ya ji harshen larabci sai ka ce maka aka ibai wallahi malam in yi fara larabi sai kai da malam balarabe to saboda shi addinin musulunci addinin karatun na Sau ka kowane yare mutum yake malam inda ya rike addini ya kai samu karatu ta shi ke ba magana cewa a amma hausa mu aka gadon mu addinin musulunci ba ilimin addini mu aka a na kowa na Shi na Allah maɗaukakin sarki ce wa ma yaf'alu min khairin falayi faruhu وما يفعلوا من a فلن يكفروه والله عليم بالمتقين الله تعالى يتي وما يفعلوا من خير دعوا nan daga cikin ahlul kitab falan yukfaruhu har abada Allah ba zai wulakanta wannan aikin duk aikin da suka yi Allah ya aje musu abun su in sun yi sadaka Allah ya aje musu in suka yi wa'azi ladan wa'azi Allah ya aje musu in suka yi sallah ladan sallah Allah ya aje musu in suka yi karatun Qur'ani duka Allah ya aje musu ladan su wallahu alimun bil muttaqin Allah ya kasance masani ga masu tsoron Allah la yakhfa alaihi amal amilin aikin mai aiki bai koyuwa ga Allah wala yudhi'u ladayhi ajrul muttaqin kuma ladan masu tsoron Allah ba ta wulakanta wurin Allah Allah yana aje musu abu su kuma shi aiki masu tsoron Allah Allah yana ƙara ba aikin gwagwadon niyyar mutum gwagwadon aikin zai so da yawa kana ganin wani kun yi azumi tare da shi lalle babu wanda ya ci abin cikin ku amma azumi ne ya yi naka don mi saboda imani ne da Allah da ayyuka na alheri ya yi naka tsarki kamar sallata manzo Allah ya ce dan adam ana bashi fasantar da sallata akwai wanda za ga ya yi sallah ya gama an ba shi 90% wani kuma ya sallah ya gama ya samu 80 wani ya samu 70 wani ya samu 60 wallahi malam wani sallah ta iya ta ko ko tuni bai samu cikin sallah ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me ya kawo haka gurgudun tsoron allah mutum da niyya kai da abin da ya shigo da shigo sallah Kana ganin wani sallah sai ko da ya tota ko tsulfin ƙwarai bai da Allah tumurin tun wurin tsari ma ya bar sallar da ƙwarai da irin wanga da ka yi tsari ba lan ko bai ko tsarin bai ko ƙari ba ɗaya mutum ya sa waya ta waya ai kaga ya bar sallar da wani iya tuwe buga sallah wala babu ruku'in ƙwarai babu zada ƙwarai haka zai bubuga sai tashi kaga wani tun bai gama duka ba sai ya taso gira yana kai goshi kasa yana tasowa ire-iren waɗannan sallolin wallahi malam zero ba ko yi ba samu da sallarsu wangiji Allah ya kare shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma ya fi min kairin falon yi faruhu wallahu alimun bil mutaƙin Allah shi ne masani Allah masani ga masu jin tsoronsa masu kiyaye dokokinsa Allah ka samu cikinsu ga mafi Allah maɗaukakin sarki ya ce إن الذين كفروا Allah ya ce innal ladina kafaru lalle wasu kafirta tun daga yahudawa da kiristoci da masu bautar wuta da masu bautar shanu da masu bautar komi kawai ka bige duk kafirai Allah ya ce duk wanda a cikin wannan aqida ta kafirci lan tubuniya anhum amwalu har abada idan Allah ya kama su da azaba dukiyoyinsu ba za su kai su da komi ba wala auladuhum bal ya'yansu duk wanda ya mutu da kafirci Allah ya kan mai da dukiya ta da ƴaƴan ba su kare da komi nan na duniya in mutu ya shiga matsala ya sa dukiya ta yi a hisai ƴaƴa ne su shiga su hita a hidda babansu amma alƙiyama ya Allah ya kawo kuma la wallahi malam ka ba su ce to ba su ma san inda kake ba bala ya ce mutu ya ce a soka sannan dukiya ba ka zuwa da kofi ran yadda ka toriya baka da kofi haka za na baka da kofi akwai wasu mutane masu wasu ɗabi'a wai 'yan mutum ya mutu in za a ruhin sai a samu wasu kuɗi a jimka sai a sami cin kabari wa iya sai ta in yi ga abin sai eh <laughs> sai a samu wata itse wani ɗan kulki sai a sami ciki wa in ga abin tsoro eh ko ya kare kai ko wani bature shi ma da ya mutu ya bar wasiya cewa mota sai a fashi ta da ita musamman ko kan ganshi wani bature da hmm. eh yace da Allah in yi mutu in za a ruhe shi a ruhe ta da mota ce ana gani ne ko da ya mutu an ka sa cikin mota ce an ka tangale shi an ka sa motar nan mai abun ga tsofin motar gaba ɗai an kai gina galabar atawara mai an ka sa da shi da motar da an karo wasu yakan iya titan eh? wallahi malam in mutum bibi Allah ba malam mutum ya halar kawai shi na Allah waɗaukacin sarki tilantu guniya an hun amwalu har abada dukiyarsu ba su iya wadatar da su da komi ba su iya kare musu komi wala auladuhum bal yayansu min Allah ay min azabillah daga azaba Allah sai an wani ba su iya kare musu komi ƴaƴanka in sun taru duka ba su iya kare wa komi shi sa Allah madaukakin sarki yace yubassaruna yawaddu al mujrimu law yaftaru yubassaruna hmm. yawaddu al mujrimu wọ́n sáà maɗaukakin sarki ya ce yi bakaru na suna ganin junansu suna ganin su kana ganin mutum yana ganin hilin ma za a hito ga hili kowa na ganin sai Allah ya ce ya wadda mujirin shi wanda a mai laihi wanda ya mutu ba daidai ba yana burin lau ya fuzi inda zai ba da fansa min azabi yau mi idin daga azabar wannan yanin bibani da 'ya'ya ne duk ya ba da 'ya'ya ne a riƙe shi a suke shi Allah ba zai haka ba wa sahibatihi in zai iya bada mata sai a rike wa akhihi da dan uwansa ma ya ba so hadda shi a gama a rike shi dai a sakai wa fasilatihi allati tuwihi kuma dangi ne masu tsaro shi duka yana iya bashe su dan dai a sake shi Allah ba zai haka wallahi da mutum zai ce ba da fanka uwa sai da uba ne da yan uwa ne da kowa da duk abin da ya mallaka kadai ai mai azaba Allah ba zai amsa ba da duk wanda a cikin ƙasa baki ɗaya yana iya ba sai sun mayun jihi sannan wai tsirar da shi ba su tsirar da shi saboda Allah ba zai amsa ba mi zai da shi kalla Allah ba ɗaukakin sarki ce bari inna halawa lalle ita ce wutan lava wuta mai tsanin kuna نزاعة للشوى نزاعة للشوى الله يتنا زاري فاتا Allah ya kare الله يكارم sauraka ‘yan uwa musulmi wallahi mutum ya bi Allah zai yaran da daga suna cewa su ma kwaba da ciji ya faɗi ga yaran sun sun kewaye shi ya kalle wanga ya kalle wanga ya kalle wanga sai ya daɗi gare ko ya kana dukiya ka shiga matsala da ke ka a kasashen waje a samu ma lahiya an ce akwai wani majalisa da rashin lahaya ya kan mai an ka baya shawara ya ce kasashe waje ya samu magani amma yanzu yana ya samu kuɗi masu yawa ya rika ya ce canjin kuɗi dalar malam sai ya kama hanya ya kasashen waje da ya ce aka diba shi likita ya ce akwai kuɗi ya ce akwai kuɗi ya buɗa kwasa ya buɗa masu dalar shi gina a shigar shi ai malam ko kaya a jima'a a yi mai wanga aiki a yi mai wanga aiki sai gashi ya warke da ku kamar ya mutu yake amma daga ba kawai sai gashi ya warke ya yi umarni da kuɗi ne ya samu lahiya ko wani aboki da ya cewa wa ne su can ba su yi imani wai fara na kada mutum ba kawai dai dai ba ka da kuɗi ba ka iya zuwa asibiti waya ya kashe ka kowa gaskiya ba amma wallahi kun suna ganin wala inda akwai kuɗi lahirar tsohon kuma garau wani abokin ya ɗauki mahaifi ne kashe tunisiya tunus ya ke ta asibiti da da cijo a jima a jima ya yi tsari jima a jima ya ta yi tsari an ka ce mai akwai kuɗi ya ce akwai kuɗi to shi ke nan ka za zai biya ya biya an ka shiga da cijo ko ka yi a jima sai ga da cijo ya wari matsala ya tsari ta wuce komi lahiya lauku, aka kuma to rashin lahiya iri kaza shi ma kuka ce akwai kudi da akwai a shiga sai ga shi ayyuka daban da basiriya warki shi ne aka gaya mai yace wa lahiya wani tuwa kuma yadda tsuwa na kada mutum ga tsuwa ya kada mutum lahiya na abe amma in suna da kudi da yana da lahiya ce wallahi malam bai faduwa a amma mu an faɗa wadda tsoha ko shi ne da matsala kai ne ba matsala na su ko ba gaskiya ba Allah ka ba mu lafiya shi na Allah maɗaukacin sarki ya ce lan tuguniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah a wa ulaika ashabun na Allah ya ce wa'annan su ne ma'abuta wuta ɗan wuta ne kafircin su ya kai su wuta hum fiha khalidun kuma su abin kantawa dawo ba cikin wuta har abada ba su idan mutum ya mutu yana kafirci yi shiga ta bayyana dama in ka ga an hidda mutum to akwai imani zunubi na yi yawa ya kai mutum wuta amma shi kafirci in mutum ya shiga bayyana yadda Allah kai wa tsaye da kafirci gaba sai Allah wa ɗaukakin sarki ya ce maɗaukakin sarki ce misalin sadakokin da kafirai suke yi ga shi kafiri da amma yana sadaka ta za a fi wasu alhazai hayar suna tsayi amma suna sadaka kullum sahi suna sadaka to misalin sadaka su wurin allah in sun kai ta ba su da umarni allah ba maɗaukakin sarki ce masalu ma yin fiƙuna fi hadin hayakin duniya hmm. misali abin suke ci suwa a cikin wannan rayuwar duniya na sadakokin da suke yi ka masali rihi da san wani irin iska ne fi hasirin ciki akwai sanyi iska ne bala'in sanyi a sabon harfa ƙaumin zalam an fi fusa sai ya samu amfanin gonar su ka zalunci kawunan fa a halakar su sai iska ya halaka abin gaba shi kenan iska in yi iska mai sanyi iya iska amfanin gona irin alkama da ke alkama an ce ita sun yi bai mata komai amma irin shinkafa da sauran musu abubuwa iska mai sanyi ba fa ɗaya ba kwanan biyar sabi su wallahi duk halakar zai don iska yana buga ruwa ba su tsaya sannan shi ko amfanin gona yana son zahir rana yana son to iska iya zo buge sai halaka shi mun ga irin wannan wata irin wannan wata rana mun yi ka tashi malam shinkafa ta fara suka gumba ta fara kai malam sai aka furo iska a nan garin ai malam da yawa daga cikin mutane shinkafa kuma dan halal wallahi duk iska ya bushe nan na kana ganin wanda ya ci ba su kan mutane sai kuma bai kamar la'ayi to iska in yana bugun amfanin gona halaka shi to irin wanga iska iska musiba Allah ya buga misali ga sadakokin da waɗanda ba su da imani suke ko su yi sadaka aikin banza ba su da umarni irin kasawa da Allah ba zai ce wa qadimna ila ma amilu min amalin fa wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu Allah ya ce za mu ga wasu da suka aikata na aiki sai an gwada masu aiki ga sadaka da kai wata rana ga aiki alherin da kai wata rana baka da musulunci kuma wata rana an kaso a lantin ginin masallaci sai ga wani basara ke kafiri ya kawo na taimako dubu ɗari da hamsin ya ce a sa cikin aikin masallaci kafiri ne ba musulmi ba ne amma ya ce ga na taimako a sa cikin aikin masallaci irin wani duniya aka biya ne allah na biya ne duniya amma lahira bai da komi saboda babu kalmar shahada shi na allah maɗaukakin sarki ce wa ma zalamahum allah allah bai zalunce su ba wannan aikin su da ya lalace Allah bai zalunce su walakin anfusahum yazlimun sai dai kawun suke zalunta suna ta zalunta kawo saboda sabon Allah suke yi da kafin suke ya fata aikin su aiki bai tsaya sannan shi sabon Allah yana rage ma aiki ƙarfi bai da kyau a ce mutum na sabon Allah kuma yana sallah sai ga sallah ba ta tasiri kwarai da sai sabo Allah ya dinga rage mu sallata ce da saboda ba girman Allah ba inda har girman Allah ba ka zuwa ka saba mai kana kuma kana kana musulmi ubangiji Allah ya kare yace ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun wa ma zalahu la bi ihlaki harfihim Allah bi zatu hayya halaka amfanin gonan su walakin zalamu anfusahum bil fikar ma yakujibu al iqab sun zalmi kansu hanyar aikata abin da ke wajabtar da azaba ta Allah sun mahazzar ta'ala miniti kajin munafiki ne bifana sannan Allah ya tsoratar da muminai a kan riƙon munafukai su zama abokan shawara ya na kuma ala tsarin suna linkaye da su a kan asiransu Allah yana jan hankalin muminai duk wanda ka san munafiki Allah ka bar tura bai asirin kana faɗa ba kada ka rike shi abokin shawara inda ka san munafiki ne saboda ayi ta wada alamomin su an gane su da yawan su an gane su sai Allah ba yawa mu'minai wa'azi ya tsotar da su kar su riki kafirai abin munafikai abokan shawara sai Allah ya ayyuhal ladina amanu la su bi ta'atin min duni ya ayyuhal ladina amanu la tasghulu daga cikin wayo na rayuwar duniya shine ɓoye sirri sannan in za ka sirri da wa za ka yi domin malamai su ce laye ka tumu sirra illa mallafo sharaf wa sirru inda kiramin nasu maktumu babu mai ɓoye sirri sai wanda abban mutum babban mutum shi ka ɓoye sirri sirri suna cewa ai shi ciki ba za a fara abinci ina an shi ba an yi suke don koyar koyan sirrai to wasu ba su koya asirinsu to in za ka yin asiri da wa za ka yi kuma malamai sun ce sirru idan za su suna yi falesa da sirri sirri in yi wuce mutum biyu to ba sirri da duk inda ya kai magana ta kai mutum uku to ba a kai ba sirri amma ya za ku sa akwai mitin ku goma ku ce kuwa sirri da ku ga sirri mutum goma na sirri daga mutum biyu daya in ya wuce kai kan kai kai ga mutum biyu to nan na yake sirri amma da ya kai mutu uku ba sirri ba ne saboda ka duk da ka gana boyan a tare to mutunan kwaye kenan wa sirri inda kiramin nasu maktum sirri wajen mutanen kwaye a goyewa ne na koyi da abu ne kowa bai faɗa ba to daga cikin hadarin da akwai shine bayyana asirin ga wanda amakiyin ka munafis wanda kullum yana nan yana son ya samu sa'arka to in kana faɗa mai asirin ka sai ya zan yana dinga tonawa da Allah madaukakin sarki yake ya ayyuhal ladina amanu ya kuma ku imani la tattakhidhu bi da'atan min dunikum kada ku yake abukan shawara waɗanda ba ku ba wa'anda ba irin ku ba ku su ba kuna ba sun shigo kuna don su ji asirin su su suna to kada ku rike su abokan shawara don bi tsana shi ne abokan shawara kamar yadda manzon Allah ya ce idan Allah na son shugaba da alheri sai ya bashi bi tsanatin fale abokan shawara na kware masu ba shi shawara in yammance su suna mai in zai yi kuma taimaka ba su lallai a tashi a yi amma in ya baka miyago abokan shawara ko da ka suna alheri sun da Allah wani rabe da kai abin gan haka ya yawa ya hana kayan alheri ubangiji Allah ya kare shi na Allah ta'ala ya ce kada ku riƙe abokan shawara waɗanda ba ku ba min dunikun waɗanda ba ku ba ana nihin almunafiqin ay la tattakhidul na asdiqa kada ku muna munafikai abokai tuwaddunahum kuna gura soyayya ku gare su wasalli'una alaihim kuna leƙayar da su ala asarku akan asirin wata auliya a min dole min ghayr mu kuna sanya su ne abokan kuma bayan wanku mu'minai la kuma khabalan Allah ya ce ba su taƙaita sharri da banna zuwa gare ku munafiki in ya samu dama ya ko kashe ka yana yi yana daga yana ɓaci don mi da kake mota rai ne yana ɓaci don mi da ka gina gida amma yana tare da kai ke wani munafiki ya gidanka yana zuwa gidanka ya ci abin tare da kai amma su keke da damuwa don mi da kai gida ma ka shiga munafiki Allah ne sannan duk wata banna za a haɗa maganar zare wallahi na iya sa hannu a haɗa da a haɗa da shi a to a cuta baka sai ya jayage sai ka hamba da shi an kai zai je hudu tsirinka ubangiji Allah ya kare duk ga infomas da kanka ana yi duk alama muna hukar Allah muna hisci ga mutum cikin gari kamar na ƙwarai na ashe yana ba ɓarayi labari hmm. aiwana ya ta yafe sai da aiwa aiwana gida ne akwai kaza akwai kaza akwai wanda ya ce abin da ka ba mutanen gari mamaki mutum na ka kiwon sa ya sa cikin daki ya ruhi amma sai ka ga 'yan tsara sun tori sun ce wallahi ka buɗe daki ba mu sa to faɗa musu faɗa musu na hankali in ba faɗa musu ba an sa akwai cikin ɗaki wasan ma kayi kiwo balle haya sai faɗa musu saboda cikin ku daina bangiji Allah ya yi mana tsari da munawuci shi ne Allah ta'ala ya ce kadbaratil bagaba'u min afwahi haƙiƙa ƙiyayya ta bayyana daga bakunansu zaharat amaratul adawa alamomin adawa ta bayyana lakum gare su gare ku ala asasi akan kan su fahim laifin yakfun bi bughdikum bi qulubi su ba su isu da ƙiyar ku da zukatansu ba hatta surahu bi zalika ga sai sun bayyana ba da su sai Allah ya ce wa ma su duru amma zai ke koyewa cikin kirazan su akabaru ya girma shi yake Allah ko kaga ya gwada bai fa gabaki to abinda ake wallahi ya girma ƙiyayyar da a cikin zuciya ta yi yawa bisa ga wanda aka bayyana wani bi ƙiyayyar ta in ta yi yawa cikin zuciya hasira su ɗaga baki tukul da baka wani zai tukul da baka su ce wallahi kai wani ka haiwa ɗama ko biya ce kai ko biya ce kai kaga ɗan kaɗan ya ɗan gulkuto ya hito me yasa a ce ga ka da gida ga ka da mota ka sai maka ka ka sace zuwa uba halakar ina annan kowa sai ya samu saboda ka Allah ta'ala ya ce wa ma tufi suduruhum akbar abin su ke koyewa cikin zukatan su ya fi girma wa ma mil ya aksar min ma baghdai akthar mimma sai Allah ya ce kad bayyana lakum al Ita idan muku bayanin ayoyi daki daki ku hankalta wa bahana lakum al ce dalla ala wujub al-ikhlas fi ad mai yi muku bayanin ayu masu nuni akan wajassin alkake wato niyya cikin addini wa muwalatul mu'minin mai yi muku bayanin ku rike yan uwanku mu'mine su ne yan uwanku wa muwalatul kafirin kuma ku yi adawa da kafirai in kuntum taqilun in kuka ce kuna hankalta to ga wanda ya kamata ku yi kenan in kana da hankali kakka rike makiyinka ba su ne in ka gane wanda mutum makiyinka na ko gidanka ya taho ai da ya bai a hidda abinci a ci amma sai ka koya abinka tun da wani makiyin bahaushe ya ce kai yinka ko ka shi ka gane zaune abin da kaka bari ya gani don zuwa bai tona ma asiri ko ba haka ba A yi wagga magana da ta da umarni wallahi ma saboda ka mutane dole sai yi hasara Allah ka babu ikon gane ga sai Allah maɗaukacin sarki ha ce ha antum ula'i ku ga ku duk taron ku mu'mine kuna sallah kuna azumi ku yarda da Allah da manzo Allah amma matsalar ku tuhibbunahum kuna son kan Allah wala yuhibbunakum su ba ba ku mista me mista bi hankalin kana son makiyin ka bai son ka mi an wani son ka gare shi tuhibbunahum wala yuhibbunakum Allah ya ce kuna son su ba ku ha an antum ya ma'asharal mu'minin khati'una fi muwalatikum idh tuhibbunahum wa la yuhibbunakum ku masu kuskure ne masu ganganci ne a cikin soyayyar ku da waɗanda ba su alhali wato ne bilbil kitabi kulli kuna imani da littafin Allah baki daya Ku yadda da at-taura kun yadda da injila ku yadda da zabura duk littafin Allah gaba da ku yadda da shi amma su ba su da shi ku mu'minai ne da littafin Allah baki daya Allah ya ce wa idza laqukum idan suka hadu da ku qalu amanna sai mai imani ai dun muna da muke da ku ba ba ma sallata tare da ku ba ai da mu da ku duk abu guda ne munafiki zai ga ya matuwa wane ni da kai duk guda ne mu masoya manzo Allah ne tsakanin mu da ku babu wani koyo amma wa idza khalau wa idza khalau Allah ya ce idan suka kaɗaita su wa su munafukai suka keɓe su ɗai Allah ya ce addu alaikum al'arami da zafi dinga cizon yatsa to su yan iska wallahi sai mun gaba gare su ana cizon yatsa saboda abin da ka so a gani gare ku ba gani ba ka san wanda aka kiyayya da kai in yi ka ci gaba ka yi haske sai kun gaisa kun ƙari ya juya baya sai ka bajin takaici wani ma habbaka addu'a yake sai ubangiji Allah ya kawo mai wahala Allah ya kawo wani fitina iya taba jike an yi an yi a ga abin da aka so a gani gare ka ba Allah bai mai ka baya ba wallahi malam duk wanda Allah ya wa haske sai ya ta gaba da irin waɗannan alubalen sama yaya za ka yi shi yasa wani malami ya ce maƙiyi ba shi baya haka ba shi huska kawai ka ba shi baya ya buga ya buga ya ta sai amma wallahi baki in ka bashi hukka ya buga yana halaka bar juya muna hukka Allah da makiya ba su baya kawai ka wuce ka sa gaba inda ka sa inda ka sa zama saboda ka shi yasa Allah madaukakin zaki ce idan khalau nan su ke banta za su je da cizon yatsu saboda baki ciki wa idan khalat majalisuhum yuzhiruna amamakum al-iman majalisuhum minkum abdu a al-asabi mishirat al-hanaqi wal ghadabi lima yarawna min itilaf za su dinga cizon yatsu saboda bakin ciki da damuwa saboda irin abin su gani na haɗin kan sai Allah ya ce kul ka gaya musu ya rasulullah mutu digaizi bakin cikin ya kashe ku mutu da bakin ciki yan bakin ciki ku mutu wanga ibara qur'ani ya fara ita wallahi ma Allah ya ce ba annabi ka gaya musu yan bakin ciki ku mutu mutu bi gaibikum ku mutu da bakin cikin ku har abada Allah ba zai gwada muku lalacewa lalacewa da kasancewa mu ku zai rafu za ku lalace shi yasa ga duk wanda dan hasada kullum da bakin ciki ya ga mutuwa Allah ya roki Allah shi ma kariya daga hafada shi yasa duk addu'ar da manzo Allah yayi yana neman tsare Allah daga hafada wa min sharri hasidin idha hasad Allah madaukakin sarki yace ka ce ina neman tsarin Allah daga sharrin mai hafada idan ya kulla hafada dan shi dan hafada kullu yana yana kallon shi wata hanya ta za a biwa ne wani ya fadi kafa ina za a biwa wani ya kunya wata hanya za mu biwa wani da a hissai daga inda yake shi na Allah ta'ala ya ce ƙulmutu bi gaire ku huwa du'a'un alaihi wannan baka addu'a ce gare shi ƙul ya muhammad adama allahu gaira ku Allah ya dawamar da bakin cikin ku ila an ta mutu ku mutu bakin cikin ku ya eh, kama ku har zuwa mutuwa inna Allah alimun bi zalikum Allah masani ga abin da cikin kirasa inna Allah alimun bima tukinnu sara'irukum Allah ya sa abinda asirin ku suka koyi min al-baghdha daga kiyayya wal hasad da hasada lil mu'minin ga mu'minai Allah kai barkari da hasada yan uwa musulmi ne ya kamata mu dakata saboda lokaci inna ma karanta daidai Allah ka ba mu ladan kuskure mu Allah ka yahe mu na roƙo Allah ba dokokin sarki tsari daga munafiki da hasada Allah duk abin da ka samu cikin damuwa Allah kada ka samu Allah duk wanda ka hafa da mu da ƙiyayyar mu Allah kada gwada mai abin da ka so gare mu babanmu yana kai addu'a ya ce Allah ku gina mu rami da mu wada Allah ya kada yi Allah ya kara mala bazin garahiya yace Allah duk ku gina mu rami da mu wada Allah ya kada yi Allah ku bi mu da mugun ya dai Allah ka yada mai abutai saboda ka ƴan uwa musulmi mutun ya zanka kula masoyinka mai mun addini wallahi abosoyinka ba ko sai na haska ma wani ika eh, za ka kai kaza ika eh, za matsala ika eh, za ka shi ne alheri kaza ba shi wallahi bai son kake amma duk wanda kullum zai sai da wasu a kulla a a cuta maka wallahi malama musu yadda ubangiji Allah shi muna kariya Allah ka amfa ayyukan baki daya ayi hakuri mun sanya lokacin mu na ya kamata mu dakata ayi mana addu'a eh tambaya tambaya ta tambaya tambaya ta akwai tambaya daya da tambaya ta salamu alaikum الحمد لله. to bayan ya daga azumi bayan sallah ka hanyar raka ko sai Allah ya rasuwa ya za yi wannan azumi da eh, dama abinda aka so rashin lahiya mutum likitoci su ba tabbacin baka ya azumi malaman lahiya in suka ba tabbacin baka ya azumi to aje kakkai bayan sallah in baka samu warkewa ba hakan mutu Allah ya dauke wa wani azumin gaba ɗaya malamai suka ce ko tirwa ba a yi bale a ramta ba hadisin da ya ce man mata wa alaihi salam ma samu anhu waliyuhu al'azmi alƙawli na aka magana wanda ya ɗauka maka ne alƙawalin azumi kuma sai ya zambe yi ba shi na in yi mutu aka ne azumi amma ramadanu wanga baka da lahiya rashin lahiya bai baka dama ba har bayan sallah baka warke ba har Allah ya ɗauki rayuwarka to wannan damar da Allah ya baka ba to babu azumi amma da za a ce mutum ya warke ya samu lahiya lahiya lau sai ya saka cigaran ko to in ya mutu ana ramka abin saboda arabi ne ba shi abu yadda aka raba gado sai a raba azumi haka wani ya yi ma uku wani ya yi ma biyu wani ya yi ma biyar eh ko ai samu wana koko Allah ya samu dadi alaikum assalam eh alwashi eh eh na yawwa alwashi wanda mutum da dokan baka ne wani abu sai Allah ya sani samu aiki zai azumi goma sun ga aiki an samu haka alwashi ke in mata ta aihu lahiya lau sai na yi azumi biyar sai ta aihu ko baka yi azumi to in kan mutu wannan azumi an kasan da shi sai a yi mashi ina eh, ya zama bashi ya ce fadainun lahiya a haƙƙo bil wafa'i bashi na Allah shi tantanta a biya ko ba gaskiya ba yanzu wannan bashi ne na Allah Allah ya sa mu dace na akwai matsalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam